Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. To, ina kuke ina kuke masu neman rage press. Eh, wayan suna neman ƙari wayan suna neman rage. To, da mu haka fa duniya ta mu take. To, gashi nan ana dai ta cewa Maman Sidra kin yake kawo mana na rage press. Na kawo na oil wayan suna cewa suna so su wanda har da na sha ma. To, gashi nan wannan dai da kuke gani na rage press ne. ba fa ƙari ba kaki je kina neman ƙari ki zo ki sai wannan za a Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin baƙir wanda umar Askar da Ayusha Muhammad suka rubuta, ni Umar mai sanyi zan karanta. Tafi yake a gefen titi, hannun shi na damuna riƙe da waya wacce ke saitin kunnen shi. Yanayin shi kaɗai za ka kalla, ka san yana cikin ɓacin rai. Wanda yake nuni da abin da ake faɗa cikin waya ba abu ne mai daɗi ba. Magana yake yi a natse sai dai kuma ran shabaci yake mutuka saboda rinin hankalin da mutumin ya zo mishi da shi. Ta ya sa ya yi mishi aiki. Akan bayan kwana biyu zai biya shi kuɗin aikin shi. Amma ga shi har yanzu da ake neman yin watanni biyar bai gama biyan shi kuɗin shi ba. Sai ma tsantsinka mishi kuɗin da ya ta yadda babu wani kwakwaran abu da zai iya yi da kuɗin tunda ba a ya ba shi ba. Cike da take cin abin da yake ji ya dan sauke ajiyar zuciya na kokarin yin magana. Abin da yake ji ne ya saka ya kasa tantance a wace duniya yake. wani abu ne ji yayi sama da shi ne shi ne suka sauka akan sararin samaniya idan kwakwalo shi ta ɗauke duk na wucin gadi sam ya kasa gane abin da yake faruwa da shi kafin ya aune da wani kwakwalwar shi ta yi wani aiki ya ji ya faɗo kan wani abu kanshi ne ya ji ya bige gaban mota sannan ya silale ya faɗi ƙasa dishi dishi ya shiga gani a hankali yake kokarin buɗe idanun shi yana son sanin me yake faruwa da shi sai dai idanun shi maimakon su buɗe sai ma kullewa da suke a kiɗa kawai yake ji a kunnuwan shi don idanun shi suka rufe wanda daga nan bai sake sanin inda kanshi yake ba daga cikin motar kuwa wani sauri ne wanda kallo ɗaya za ka yi masa kasan ɗan gayu ne wanda ke ji da kanshi god damn it this bastard is gonna make me late matuƙin mota ya faɗa haɗa da dukan steering wheel na motar da ɗan ƙarfi Biki ya taka sani rage sautin kiɗan da ke tashi a cikin motar. Bai ko kashe motar ba ya fito a fusace yana duba gaban motar. Ganin da ya babu abin da ya same ta ya saka shi komawa cikin motar ya rabas ya kauce saurayin da yake ya sha ƙasa. wanda kana ganin shi za ka ga babu alamun rai a tattare da shi ya ja mota shi da wani irin mugun gudu ya bar wurin yana mita duk dadi ne ya janyo musu ya rasa unguwar da zai gini sai cikin talakawa wushi a dole na protecting political image din shi gashi nan abin da ya janyo musu mun gilin da 'ya'yan matsiyata da ba san komai ba sai gida da nci. majalisar samari ce zaune akan kujera da ke karkashin bishiyar darbejiya daga gefen su kuma mai shago ne yana ta sayar da sayarwar shi idan ka kalli can nesa da su kuma za ka ga gungu-gungu ne na yara suna wasanni kowanne daidai shekarunsu Idan ka bude ido ka kalli yanayin gidajen unguwa sosai, za ka gane cewa kowa ta hada wato daga masu hannu da shuni har zuwa matsakaita masu rufin asiri, bakin gwargwado da kuma talakawa. A takaice dai unguwa ce ta kowa da kowa. Musu ne kauri a wannan majalisar inda samarin unguwa ke taruwa su zauna, yawanci da yamma bayan sun taso daga wuraren su ko makaranta. Musu ne akan siyasar ƙasar nan, don haka wuri ya kaure da hayaniya, wani baya jin abin da dan uwan shi yake cewa. wani daga cikin samarin ne idanunsa suka kai kan abin da ya faru daga gaba da su kaɗan iwo ya saki da ƙarfi wanda ya saka su kallon gurin su ma hankali a tashi suka rugo inda saurayin nan yake a yashi suna ƙara suwa hankalinsu ya sake tashi ganin halin da yake ciki a guje bello ɗaya daga cikinsu ya ƙara saurin hankalin shi a mugun tashi jiki na rawa ya ga hannu sai hancin saurayin da yake kwance a ƙasa don ya tabbatar yana numfashi wadannan nauyi a ajiyar zuciya ya sauke jin yana numfashi a hankali kafin ya nemi taimakon sauran jama'ar da ke wurin akan su taimaka a kai shi asibiti Cicciɓa shi aka yi za a saka shi a cikin motar ɗaya daga cikin mutanen da suka tara a wurin. Hankalinsu ya sake tashi ne ganin jini ta bayan inda aka ɗaga shi. Haka su Bello da wani daga cikin abokansu suka saka shi a mota. Duba shi Bello yi sai dai san babu alamar ta. Ya sani sarai a cikin mutanen wurin ne wani har ya sace. Dan yanzu aka yi hatsari wani sata ce kawai a gaban su ba wai ce ta rai ba. Accident and Emergency A&E na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka isa da shi. a gaggauce aka karɓe shi aka yi cike da shi domin ko ba ƙaramin jiga ta yi ba kuma har yanzu bai san inda kanshi yake ba sai numfashi da yake fitowa shi ma a hankali Nus ce ta kawo masa takarda a kansa ciki sannan ta ce ya sunan shi Bello cikin sanyin jiki ya ce Muhammad Bakir kai ne guardian din shi kalaman da nos din ta yi mishi kenan kafin yi magana ta ce in ka san ba kai bane please ka kira su yanzu don muna son saka hannu cikin gaggawa tana kaiwa nan ta juya ciki da alama sauri take yi Bello da nishi duk sun yi ja wai shi ya ɗauko yana ƙoƙarin kiran mahaifin bakir mamaki ne ya kama shi ganin kiran wayar mahaifin nashi dan ya daure ya ɗauka aka ce bakir ya yi hatsari kalamin da ya jiya da kishi da ita kenan cikin rawar murya ya ce eh muna asibitin Aminu Kano ni na san wannan abu ta ku ba abin da za ta jawo mana sai ɓacin rai dan na sha faɗa maka ka daina zuwa kana kiran shi yana aiki amma da yake kai ba mai jin magana ba ne kai kenan da ya jin shi ko fita majalisa a hankali ya ce wallahi yau baba ba ma ni na kira shi ba sannan yana zuwa ko zama bai bai tafi jin alamun an kashe wayar ya saka ya shafi saman goshinsa ina sauke wutan da nauyin ajiyar zuciya babar da can bangaren ranshi ne ya sake tanzara a fusace fara kokarin fitowa daga gida hannu ta sa ta rike shi ta ce kai ma'alaji ka kwantar da hankalinka na tabbatar ba sosai bane da suka ce ya ji ciwo sosai ka san zancen yara su dama sun iya zuzu ta abu hannun shi bincike daga hannun matar da ke tausasa da kalaman nan yana ji kamar zuciyar shi za ta fito yana fitowa daga ɗakin ya ga fatan wace ita ce mahaifiya gaba gyar din tana kokarin shiga da kwanukan da ta wanke cikin ɗakin ta Fita kawai yi, shi na sake baci. Da gudu bakir wanda saurayi ne bai wuce shekaru 24 ba, shi ne fito daga cikin gidan ya biyo shi tare da buɗe ƙofar mota, ya shiga gefen shi ya zauna. babu bai musa ba ya ja motar don ko magana baya sanyi. Tuki kawai yake yi a ga baki ɗaya ya rasa nutsuwar shi. Hukuncin Allah ne kawai ya kai su asibitin lafiya, amma ba don ya yi nutsatsen tuki ba. Suna shiga accident and emergency Bello wanda duk nutsuwar shi tana wajen kofar da aka shiga da shi, ya taso ya tare su. Durƙusawa yana gaida mahaifin Baƙir. Sai dai bai iya ya amsa shi ba saboda halin da yake ciki. Sai ma tambaye shi da yake yanayin jikin da Baƙir ɗin. Tunda muka zo aka shiga da shi ciki, ba su fito ba. Sai dai an buƙaci sa hannu, wanda ganin ba ku zo ba ya saka ne. Sun buƙaci za a ƙara masa jini. Ni da Salim da ya kawo mu, mun je an gwada namu ko ya zo ɗaya da nashi, sai dai an yi rashin sa'a ba su yi macin ba. To bayan nan dai har yanzu ba su ƙara fitowa ba, sai dai ko mu je mu dandaɓi waɗancan nurses ɗin mu je yadda ake ciki ba bai daga mishi alamin ya kyale shi sanne na wurin nurses din. salim da ke fitowa yana gaishe shi ko amsawa bai yi ba saboda hankalin shi baya jikin shi nurse ɗin sun fara tafiya sai ga ɗaya daga cikin likitocin da suka karɓe shi nan ya fito hakan ya sa bello da ke biye da su a baya ya nuna baban dakta din ya ce ga gama likitan da ke duba shi nan ya fito baban ya yi kamar bai ji shi ba har suka ƙarasa wurin shi sannan likita yawa sannu baba ya ce na mai gyara tsayuwar shi Yaro da ne aka kawo mota ta bige shi an ci kuka duba shi ya jikin shi dai ina fatan babu wata matsala hmm. kawai kanin bakir ya ce yana taɓe baki Don a ganin shi da ce ɗaya daga cikin ko shi ko 'yan uwan shi ne hakan ta faru da su ba lalle ne nuna da musha haka ba amma da yake dan gwal ne baya da lafiya duk ya biya ruɗe tun ma bai ga halin da yake ciki ba Allah ya sa makare tashi ya samu kanshi da yi wa ɗan uwan nashi mummunan addu'a babu tausayin halin da ya samu kanshi a ciki dan kallon shi likita yana tunanin ta yadda zai fara faɗa mishi halin da ɗan nashi yake ciki ganin yadda hankalin shi yake a tashi an dai ba zan ce komai ba sai abin da gwaje-gwajen da aka yi mishi suka nuna mun dai kokarin tsayar da zubar jinin da yake yi sai dai muna buƙatar wanda za a ƙara mishi ina fata kun zo da wanda zai ba shi jinin sannan akwai karaya a hannun shi na dama da kafar shi ta hagu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi masibati wa aklifni khairan minha kawai ba muke maimaitawa cikin wata irin kasalalliyar murya irin ta wanda abin duniya ya tare yayi yawa ya ce ko nawa jinin za a iya diba mutuka jinin namu ya zo da ya yi. Allah ya sauka mishi ya tashi faɗin shi ya karasa magana cikin murya mai karkarwa dukan suka amsa da amin banda kanin shi da yake tsaye a gefe sai famin cika yake yana batsewa shi a dole bai so zuwa asibitin ba ya biyo shi ne kawai don mahaifiyar shi ta turo shi akan ya zo ya ga me yake faruwa ya kai mata labari jikin baba mugun sanye ya shiga cikin ɗakin jahi ya tsaya yana jin ƙafafuwan shi na yi mishi nauyi ganin ɗan lilan din nashi a kwance wanda duk wani mai imani in ya ganshi sai ya zama mishi da kwalla saboda gaba ɗaya kamar shi sun sauya dan ba karamin buguwa yi ba Bello da Salim a gefe suka tsaya kawai dukan su hawaye suke yi shi da Salim dan abin akwai ban tausayi a ce awa biyu baya kana cikin koshin lafiya yanzu banda numfashi ba abin da kake yi sa ɗauke yake da na'urar taimakawa gunyin numfashi na oxygen an kai ba bai karasa wurin har a lokacin bai dawo hayyacinsa ba ya kalli Bello cike da tausayin dan nashi ya ce karin yaya hakan ta kasance Jiki ya sanye Bello yake faɗa mishi iya abin da ya sani. Sani yaron ɗaya mai motar a yanda ya yi masa kwatance suna zargin yaron gidan Alhaji ƙara ƙaraye ne. Shi ne wanda ya bige shi. Da yanda ya ja motar shi ya bar wurin ba tare da ya bi ta kan bakin ɗin ba. Wanda hakan ya saka ba su gane ko tabbas shi ɗin ba ne. Nan da nan babu ya sake fasata, yana jiran shi na sake soyuwa. Tabbas zai je har gida ya samu uban shi. Dan ba zai yadda da ganganci a cutar mishi da yaro ba. Baban ne ya fito a gwada jinin shi ganin girma ya kama shi. Suka buƙaci a gwada na ƙanan nashi. kallon bashir ya ce wuce a gwada ka ji kamar zai ihu haka ya wuce don tabbas suna tsoron mahaifinsu sosai dawowa ya ɗakin yana jin ƙwallo na sake taso mu idanunsa zuba bakir ido ya yi kafin cikin ƴaƴan shi ya ji da bakir sannan ya ƙwallo fare akan bakir ɗin ne zai samu abin da shi bai samu ba hannunsa ya saka ya riko hannun shi yana sake bin fuskar shi da jikin shi da kallo zuciyarsa na sake karyewa ya riƙe riƙe da shi kafin ya ce Allah ka dube ni ka tashi kafaɗin yaran nan Allah ka dube ni da idan rahama Nusji da shigo ta ƙara sa mishi wani jinin wanda aka ɗiba daga jikin bashar. Baba kallon Salimi shi da Bello da suke tsaye cirko-cirko a gefe. Filis ku tafi mun gode da kulawa. Jiki ya sanye suka juya. Baba ya sake rike bakir bayan fita su. Kawai hawaye je suna zubo mishi. Tabbas in hawa wani abu ya samu bakir ba zai yafe ma Alhaji Sunu su ƙara ya ba. Idanun shi ne suka sauka akan bandage ɗin da ke na dawo tsira hannun shi na dama. Hankali a tashe ya ƙara sabon karan daman ya ɗanɗaga hannun. Nan da nan ya fito cikin sauri yana neman nutsin da tafto daga ɗakin. A gaba wani ɗakin ya hango ta, cikin sauri ya ƙarasa ya ce, nos me ya hannun daman yaro na? Kallon shi dai sannan ta ce, mu na duba. Tare suka shigo, ta nufi ɓangaren dama tana dubawa. Ta kalle shi ta ce, karaya ce a wurin. Karaya? Kin san me yake da hannun da za ku ce karaya? Cikin rashin fahimta ta ce, an mai ɗori insha Allah zai warke. Cikin faɗa ya ce, kina tunanin duk mai ɗori hannun shi zai dawo yadda yake ne? In ya kasa amfani da hannun fa, ko ya kasa yin aikin fentin ɗin da ya saba. Gasar da zai shiga ta zane da zaya ƙarshen watan nan fa. Bashir ne ya karaso da sauri dan an ce mai ya kwanta ya huta ya ce a'a shi gida zai je. Na yi wani wasu alama ta tafi tana fita ya zabga wa Bashir wani kallo ya ce ba ka da hankali ne ko ka ɗauka ban ganka ba ne. Baba ita menene laifinta? Kula da shi ba kawai suka yi. Sannan shi me sa kowa na zaune a gida amma shi na yawo a titi da majalisa. Kana sake magana za ka gabacin raina shashashan za kawai. Bashir bakin shi ya yi shiru. Babu kallon hannun ne. Ina jin ya zai idan yaron nan bai warke ba. Shi kenan rayuwar shi ta shiga garari. Duk wani buri na shi ya tarwatse. Yau tun da ta tashi take jin jikinta babu daɗi ga baki ɗaya yi mata nauyi ga wani irin kunci da ya lullube kirjinta lokaci zuwa lokaci sai ta ci gabanta ya faɗi. Komi take yi tana yin sa ne cikin rashin karsashi tun da san ba rashin lafiya take yi ba. Sai dai ne inda ta samu kanta a ciki san baya yi mata daɗi. A kasalance ta yunkura daga inda take kwance tsakar ɗakinta ta tashi tsakar gidansu ta fito ta hau tattare wajen da suke yin girki don ita ce da girkin ranar haka nan cikin dauriya ta samu ta haɗa wuta ta ɗora tukunya aikin take yi salalaf salalaf kamar kazar da ƙwaye fashewa a ciki don sam jikinta baya da wani ƙwari tana lura da abokan zamanta da suke yan maganganu ƙasa-ƙasa a gefe da sun ganta sai su shiru suna zandanta da baki abin da ya sa ta ƙara tunanin tabbas akwai abin da ya faru da suke ɓoye mata duk da ba yau ne karan farko da suka saba yi mata irin hakan ba sai dai ɗin din yi tsanani ga kuma yanayin da ta tashi da shi tun safe ya saka ta tunanin tabbas ba lafiya ba gashi ma mai gidan tun da ya fita bai dawo ba haka nan bakir yau yayi nisan kiwo abinda ba halin shi bai buce waje ya zaman shi in har ba wani muhimmin uzuri ne ya rike shi ba ba tare da ya leƙo ya ga halin da take ciki ba dan duk inda ya tafi hankalin shi yana kanta sanin irin zaman da take yi a cikin gidansu ya saka baya son yin nesa ya bar gidan dan kaɗan da aikin mutane gidan su yi mata wani abin na cutarwa ita kuma ba iya kare kanta take yi ba har ta gama girkin ta raba daidai yadda suka saba ba girbe shigo gidan ba abin da ya ƙara ɗaga hankalinta don ya taɓa kaiwa magarba a waje duk inda ya je na kokarin dawowa gida kafin a yi sallan magarba idan kuma ya zama lalle sai ya daɗe a wajen to tabbas zai kira ta a waya ya faɗa mata sai da kawai da komai ta tsabtace wurin kafin ta tashi ta koma ɗakinta wai da ta ƙara ɗauka ta kira nan babban sai dai har yanzu a kashe ake ce mata juyi akalin kiranta ta zuwa wayan mai gidan sai dai har ta karɓi ta gama bai ɗauka ba ƙara kira mai dai amma har yanzu bai ɗaga ba tunani dai Ila sallah yake yi dan haka ta ajiye wayar da zuma za ta sake kiran shin anjima tashi ta tafi don ta ɗauro alwala ita ma ta yi sallah sai dai abin da ta ji a tsakar gidan ya saka ta sakin butar da ke hannunta ta faɗi sauran ruwan da ke cikin butar ya tsiyaye akan simintin tsakar gidan nasu kamar wuce aka jeho sai ganin da suka yi a gabansu tana cewa me yasa an bakir me yasa an bakir din kuke ɓoye min ni da na san shirin nan nashi ba ni lafiya ba tabbas akwai abin da ya faru da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kare da ɗora hannayen ta bibbiyu akan da tana kuka idan Allah kada ki cika mutane kunne da kwakwa a cikin gida wani abu kika ji an ce ya samu bakir din da zaki cika mata iface ifacen kuka uwar gidansa Jamila ta yi magana cikin yi mata tsawa duk da fadan da tarfi ta da shi ba da ba sai da ta ƙara da cewa amma sai na cika mukunce bakir yana asibiti dan Allah ku taimake ni ku faɗa min ba hakan bane ko hankali na zai kwanta yau tunda bakir ya fita bai dawo ba bayan hakan ba sabon shi bane ta ƙare magana cikin rawan muryar da tashin hankali ya gama kasarawa har jamila ta buɗe baki za ta cigaba da zazzaga mata masifa sai abu ɗaya kishiyar su, ta ɗaga mata hannu alamar ta yi shiru don haka jamila ta ja bakinta ta tsuke ta so abu da iyali ta yau ta zazzaga mata rashin arziki saboda ne tafi jin haushinta da kishinta akan abu ganin yadda mai gidan ya ɗauki dukkan wata soyayya ya ɗora akan ta da tilan ɗanta sai ka ce fin nasu ‘ya'yan ne muryar da sai abu ta yi ta wani kwakwaɓe fuska kamar za ta yi kuka ta ce ashe ba ki ji ba ai da ba za mu fara yin maganan nan ba har ta je kunnen ki ba amma tun da ki riga kin ji babu amfanin boye miki ta dan yi jim kamar tana juya da za ta fara faɗa mata wannan mummunan labarin bare da ta gidi ta mutsa ta ji wannan hali ɗan nata yake ciki sai da ta gyara tsayuwar ta sanar ta ce bakir ne Allah ya aiko da tsotsayi mota ta bige shi yanzu aka sa alhaji suna can asibitin malam Aminu Kano inda aka gaishe shi da Bashir sai fatan Allah ya kiyaye gaba dai amma ga yadda nake ji kamar an ce bai ma san inda shi yake ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ƙara ambata tana mai fashewa da wani irin kuka duk da tunda abu ta fara magana take tsaya da ruwan hawaye dama yanzu ba kirdin yana asibiti tun da za a karsa mai faɗa min ku yiwo ni Allah ta shiga faɗin yaro na alfarma annabi da alkur'ani ta ƙare magana tana nufar hanyar waje da nufin tafiya asibitin ta je daga halin da ɗan nata yake ciki tsabar ruɗuwa ta mamance babu kuma fi a jikin ta bare kuɗin mota da za ta hau ta kai ta asibitin amince ta yi hanzarin jawo ta ta dawo da ita tsakiyar gidan ta ce malama ina zaki yanzu da daddare nan daga faɗa miki magana salon alhaji ya cewa ya faɗa miki kice mu ne bayan ya hane mu da yin haka kallon abu ta da ya fuskar ta da ta koɗe saboda kuka ta ce wallahi ba zan iya zama ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba idan har ba zuwa ne daga wani hali yake ciki ba dan Allah ku yi hakuri ku bani na tafi wallahi ba zan faɗa wa alhaji a wajen ku na ji ba sai sanda Jamila ta saka musu baki dan duk abin da suke yi kallon sa kawai take yi tunda abu ta ne ta da yin magana cewa yi. idan dikin tabbata ba za ki faɗa mishi mu muka gaya miki ba sai ki tafi yake don kuni ci hakan ta faru da yarona na san hakan na ba zai taɓa kwanciya ba idan ba zuwa ne na ji na ga halin da yake ciki ba sai dai kuma kar ki manta kuma yafi ba a jikin ki bare kuma kuɗin mota ko kina tunanin akwai wanda zai miki kallon hankali a hakan da kike sai a sanan mata tana da ko sallan magarba ba ta yi ba ashe ba alwala ta fito za ta yi ta ci karo da wannan mummunan labarin da ya fatali da dukkanin wata nutsuwarta Lakin da ta shiga ta fara zariya kafin ta ɗauke hijab zirawa kawai ta ta tada sallah sai dai san baka jiyo karatunta sai sautin kukanta Da ta zo da ƙarshe kuwa, kasa miƙewa ta yi, tana kuka tana neman Allah ya tausaya musu ya ta wahalar baƙin. Da kyar ta iya sallah mai sallah, ko jam'in ba bata cire ba, ta jawo jakarta ta nufa hanyar waje kai tsaye. Ba komai take ganewa ba, hakan ya saka ta zira takalmin da take aiki da shi a tsakar gida, kawai ta fita titi. Abu da Jamila suna hango da ta taga windo ɗin ɗakunansu. A tare suka saki wata dariya ta jin daɗi, don tabbas sun san yau akwai ƙura a gidan nan. Su dai iyakacinsu su buɗe ido su kwashi kallo, mai daidaita ta tare sannan ta shiga ciki tana tafi tana lazimi har sai ya ce ga Amina Kano idan ta soke akan asibitin tana jin gabanta na faduwa haka ta fito ta kira Bashir akan ya sanar da ita inda aka kwantar da bakin din a lokacin yana kwance dan ba daɗe da kuma ɗaukar jinin shi ba hakan ya saka ya ce da kira Bello shi ma bai sani ba ya kashe wai tare da jan wani tsaki haka kawai shi ba da hatsari ba an kwashe mishi jinin jikin shi shi saka san baya wani bakin saboda komai sai baban ya nuna fifiko a kan shi Bello ta kira cikin sauri, nan ya sanar mata zai zo ya ɗauke ta daga inda take, kasancewa asibitin da girma yake, sannan baba ya hana shi komawa cikin ɗakin. Zaune mai yake a gaban bakir, wanda kallo ɗaya za ka yi fuskar shi ka fahimci tsantsar damuwar da ke ɗauke da ita. Idanun shi na kan bakir, yana kallon yadda yake kwance kawai, baya ko motsi, numfashi kawai yake yi. Hannayen shi ya riƙo, zuciyar shi na sake karyewa yake magana. Bakir, ka taimake ni ka tashi, ka sani kai kaɗai ne na, da kai kaɗai nake takama a duniyan nan. kai ne wanda in na gani nake jin sanyi a raina nake kuma kyautata zaton na yi abin arziki na kawo ka duniya da nai ka taimake ni ka farka kafin wannan taron naku kada ka bari abin da muka daɗe muna shiryawa ni da kai ya tafi a banza magana shi ce ta makale jin sako da ya shigo cikin wayar shi duk waye ya ga sakon sakatare ne na gwamna wanda ke sanar da shi sun tura wa bakir kuɗi akan ya sai abin da zai bukata in ya je Abuja yin gasar wayar ya mai da aljihu ya sake damƙe hannun bakir yana jin kamar ran shi zai fito Kofar da ya ji an buɗe ne suka haikar ƙofar tare da sakin hannun baƙin. Nan da nan idanun shi suka canza fuskar shi ta murtuke rai a ɓace yake ta Sai dai ko bi da kanshi bata yi ba. Ta ƙarasa shigowa ciki da gudu tana cewa na shiga uku inna Lahi wa inna ilaihi ɗin baƙiyar. Ciki da tsawa babu ya ce Fatima shi baki da hankali. Cik ta tsaye daga inda take tana kallon shi a tsorace. Banda da da rashin tunani uban waye baki izinin zuwa asibitin nan. Hawaye ne suka gangaro mata ta ce ba alaji. Yanzu ta ina kake tunanin zan iya zama bayan na ji ɗana ya yi hatsari. sannan kalli yadda aka nannaɗe shi da bandeji wanda kana ganin kasa kuka ne ya kwace mata wanda ya hana ta cigaba da magana dan ta karasa jikin gadon tana wani irin kuka mai taɓa zuciya babu na tsaye na sauran ta wasu mintuna kafin ya ce kin gan shi aiko to ta tara ki koma ni ba na son shirman banza dana ba abin da zai same shi kuma ba na so wasu mutane su sani balle a mana hasara da bakin cikin da aka saba kuma wallahi kar na sake ganin kafa ki anan in har ba ni na ce miki ki zo ba da gujejen idanun da ya ta kalle shi cike da tausayi da ce alhaji kar ka yi min haka na roƙe ka da Allah ka bani na zauna kusa da ɗana dan Allah ka dubi wannan mahaifiyar hannu ya ɗaga mata alama ta yi min shiru dan babu kowa ya san shi akwai zafi san ba shi da sakin baska, shi saka yaran shi da matan shi kowa yake shakar sa wallahi kika bayyana na sake magana sai ranki ya baci ni ba na son shirma banza ki miki akai bakin ragoni irin ki da zaki zauna kina kuka yana saurara to ni ba na son shirmi ki koma cin gida ki ta kukan ki kina sharewa yaro na da izinin Allah ba abin da zai same shi ki koma dan miki alƙawarin yana farkawa zan saka a kawo ki hawaye kawai take yi kamar wanda ake zuba mata ruwa a cikin idanuwanta saboda yawan hawaye da kirta ke jin kafafunta ta fito daga dakin bashir wanda ya taso don ya ga zai faru yana jikin kofa yana kunshi dariyar shi jin alamun ana toshe baki ya sa fatima ta juya ta kalli bashir dare ne ya nuna mata hannun shi ya ce jini na aka ɗauka aka saka wa ɗanki hannun ta kalla ta juya ta kalli ɗakin inda jinin ke shiga jikin baƙir ta ce na gode allah ya ƙara haɗa kanku juyawa ta suka fara tafiya da bello babu kuwa ɗaki zare ya shiga yi don a yanzu abin ya fi ɗaga mishi hankali kai bashir shigo bashir da ke waje abin da ya ji baban nashi ya faɗa kenan da sauri ya shiga ciki yana so sa bayan ƙeye shi ka zauna da bakir duk abin da ya faru ka yi mana waya ka sanar da ni dole zan je gidan Suleiman karayi ba zan taɓa yin da wannan iskancin ba ni muna nan asibiti shi yana kwance a gida hankali kwance Ina kaiwa ne ya juya bai ma tsaya ya jira mai bashir zai ce ba da sauri ya fito daga waje hango fatima nan ya karasa inda take jiran adaidaita a mota ya tsaya kusa da ita ganin shi saka ta bude gaban mota tana share kwalla ta zauna zuciyarta duk babu daɗi ki ma yanzu kin fara daina jin magana ta ko a wani dalili zaki fito ba da izini na ba ta share balla ta ce haba alaji kai min adalci mana wace uwa ce za ta zauna a gida bayan ta ji halin da ɗanta yake ciki ba tare da ta je ta gan shi ba sannan ka duba yadda makire yake kamar wanda ba shi da rai hawaye kawai take tana jin zuciya tana wani irin zabi ya fahimce da sarai amma bacin da halin da yake ciki ba zai bashi saukar ya sauka daga da yake ba a kofar su ya bakin nan ya fita bai ce mata komai ba tana sauka ya ja mota ya nufi gidansu Suleiman Karayi katon gida ne wanda an yana daga cikin manyan gidajen masu kuɗi tun daga waje za ka gane kyan gidan saboda fitilu da aka saka suke haska layin gidan ba wai kato bane gidan wanda ba za a iya kwatantawa ba ba kuma cinye rabin layin ne ba gida ne dai babba dai misali wanda za a iya gina gida uku ko hudu na mai karamin ƙarfi kasancewa gidan sabo ne ya saka yake sake ɗaukan ido Ali Suleiman Karaye ba wai bakon mutum ne, dan sun san juna shekaru masu yawa a baya. A gaban gidan yayi fakin tare da sanda mai gadi yana son magana da mai gida. Kamar mai gadin zai masa sai ya fasa dan Ali Suleiman ya sha sanar da shi. Duk wani datti da ke son ganin shi to fa a sanar mishi ko me yake yi zai bari ya saurare shi tunda bai san uzurin da ke tafa da shi ba. Kishin gida yake akan kujera, fuskar shi sanye da gilas yana karanta jarida. Jibi jibi na ɗan kallon TV ɗin da ke kunne a cikin falon. Shigo da ta cikin falon ne ya saka ya kalle ta. Sanye take da wani ɗan les wanda ya bi da ya zauna das Baka ce daidai misali, sannan tana da tsayi, wanda hakan ya saka ba a ganin ta sosai. Mai ce mai fara'a wadda fuskar ta kullum a sake. Murmushi ta saka mishi ta ce distinguished senate. Ana sallama da kai. Rufe jarida yana dariya ya ce, Wai bani matsayin? ta zauna a gefen shi tana cewa me za a fasa duk kujera ka hau ka gama sai da kai uban Zainab da Kabir kai girgiza yana wani irin murmushin jin daɗi ya ce ke dai Hadima, wallahi baki da dama ya karasa magana yana miƙewa sai daga kan kujerar bari na leƙa na wane ne ina waje na ce mai gadi ya shigo falon baki ya ce a. wai guwa ya kalle ta ce to me yasa ta ɗin girgiza kai ta ce wallahi ban sani ba ida kunya yake ji ko sauri yake bai ce komai ba ya sake kallanta ta sake murmushi ta ce ai sai na ga wajen ma kamar ya fi ko inda ta kalle shi ne saka ya saki fara'a ya ce wannan matar baki da dama na fahimta kuma sosai ya fi bari na wuce in ya fito yana sake tabbatar da fitilun waje da fatan a kunne suke sannan ya taɓa aljihun shi ya tabbatar yana da wadataccen kuɗi gate ya buɗe ya kalli mutumin da ke tsaye a waje ya ɗan juya baya daga bakin gate ɗin ya ce assalamu alaikum da sauri ba bai juyo suka kalli juna ido cikin ido wani kallo suke wa junansu na wasu daƙiƙu kafin alhaji suleiman ƙaraye ya dake kau da kai ya ce A'a, alhaji badaru wai kai ne dama ba wai sai ki tamke fuska ya ce kira min yaranka ka ce ga kauta dawowa dan daga nan gurin yan sanda zan yi da shi nan da nan fuska alhaji suleiman karaye ta canza yi mishi wani irin kallo sosai ya ce wai kai yanzu ba girma da wannan shirman bane sai yaushe zaka girma ka daina magana kamar ta mara tunani ni yanzu ga bugarin nan kana tunanin akwai wanda ya sai kama min dana cike da masifa shi ma ya ce kai kana ganin kaf garin nan akwai wanda ya sai nemi halaka min dana in yi shiru ga gaggauta a kira shi ko kuma in tattaro dattijan unguwan nan in sanar da su abin da ya yi nan da nan gaban alhaji suleiman karaye ya hau faɗuwa bai kuma yaron nan ya sake jawo mishi waya ya dauko ya kira hajiya halima wacce hanyar tana nan a zaune a falon tana jiran dawowa shi ringin biyu ta dauka tana dagawa ta ce sanet kun shigo ne ya sa kiran a spika sannan ya ce ina yaron nan yake shi da mamakin yadda ya magana ya saka ta ce ina ɗaki a kwance tun safe yake dan fama da zazzabi ke saka ko abincin dare bai ci ba kashe wai yayi sani ne baba ya ce to kariji yana gida menene kake faɗa akai haka tunda na gida komai yayi dide. sai ka sa ya fito ya sanar da ni a wani matsayi ya ɗauki adam da har zai biki ɗana da mota sanan da rashin imani ya ja shi ya tafi wallahi kai kafa kowa sani akan bakir ba abin da ba iya aikatawa ba sannan duk wani abin da ya same shi wallahi ba zan yadda ba hukunci kuma dole ne ya fuskance shi daga hukuma da sauri alhaji suleiman karaye ya daga mishi hannu ya ce ya yi shi ne haka na malam kai banda ban su ɗin kai da haka isa zo ƙofar gidana ka ce za ka yi mana zancen banza sanan yaron nan an ce maka yana gida tun ɗazu ko kana nufin ƙarya maka yi maka in zaka je ka nemi wanda ya bige maka ɗanka ka je ka nema amma ba ka biyar ba bai jira ba ya ce komai ba ya sake cewa sannan kana tunanin hukumar ta isa ta kama yaran da bai da laifi ne da ce za ta hukunta shi ya kalli mai gadi ya ce kabiru ya fita yau da sauri ya ce ni da buna da shi tun jiya da ya shiga yau kuma masallacin da ya saba zuwa bai fito ba yi magana kan shi a ƙasa don ko ya san ƙarya ce ya shirga shi kabir ne da kanshi ya gargaɗe shi akan kare kuskure ce yau ya gan shi bari har aji gaba tun fita alhaji suleiman ƙaraye ya kalli baba ya kira waya kabiru ita ma ya saka asibiti ya ce kana ina cikin sanyin murya ce dadi ina ɗaki in zo ne na an ce ka fita ni ɗazu dan nishi ya ce ina zan je ni kam bayan tun dare nake kwance ina fama da zazzabi kashe waye ya kalli baba da duk jikin shi ya sanyi ba yaran da masu gama tabbatar da wanda ya hatsarin ba hannu alhaji liman ƙara ya saka aljihu ya ciro kuɗi ya miƙa mai ya ce tun da akan ka zo yi wa yaro na shari gashi ni mai iya baka ne kyauta abin da ya fara tsakanin mu ya riga da ya wuce ganin babu ya kasa ko motsi ya saka ya saka mishi aljihu ya juya ya koma ciki ba dare shiru ya dafa kanshi yana da nasanin zuwa kofar gidan mutumin da tun asali ba sa ga miciji da shi ganin shi shiga cikin gidan shi ne ya saka ya hanzar mun bayan shi ya watsa mishi kuɗin da ya saka mishi aljihu ya ce kai dai ka san har abada ba za ka taɓa yin kuɗin da zan zo wurin ka maula ba mi jiya ma tebur yau ya wani matsiyacin tsaki ya juya ya bi wurin ya ƙara samu ta shirin shaida wani irin ƙuna da ɓacin rai A kan shi ya kwanta akan sitiyarin motar yana sake tuno hannun bakir da ke mana da bandeji fuskar shi ya shafa cikin tsananin tashin hankali ya zai yi in har wani abu ya samu bakir kinan duk burin da ya dade yana shiryawa zai tashi a banza kinan duk inda ya sadaukar da komai akan bakir ɗin komai zai zo ya wargaje nan da ne ya shiga wani irin yanayi da ya ji gaba ɗaya komai ya yi mishi zafi wai shi ce ta yi ƙara wanda ya saka shi ɗauka alhaji kana ina ne me yasa fatima ne ta shiga ɗaki sai kuka take yi abu ta yi magana cike da damuwa ita a dole bata san me yasa an bakir ba tsaki ya ja ce ba na son shirman banza ita yarinya ce da in tana kuka za a neme ni a waya ko ko salarin ne wannan cike da dana sani da makirci ta ce kai hakuri alhaji na yi kuskure kashe waye ya saka ta a gefen mota tare da duba agogon hannun shi rabe sha ɗaya da rabi na dare asibitin ya kuma zuce shi na sake ɗaukar zafi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 to shi nan ana dai ta cewa maman Sidrak yake kawo mana na rage press na kawo na oil wayansu suna cewa suna so su wanda har da na sha ma to shi nan wannan dai da kuke gani na rage press ne ba fa ƙari ba ki je kina neman ƙari ki zo ki sai wannan za a